Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishin Abuja akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Kuma kuna iya samun mu a koyaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Nijar za a iya samun mu ta rediyon amfani fara'a, niya da dalol sai alfa rediyo da ke kuma su gana. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci a cikin shirin sashen Hausa na musamman daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassanmu a birnin Washington DC. Ni ce Madina Dauda zan gabatar da shirin da ke kunshe da labarin amawali ko kuma kyallen rufe baki da hanci daga Bauchi. A jamhuriyar Nijar jama'a ne suka soma kokawa akan rashin kuɗin yin hidimar sallah sai shirin yanayi da muhalli da shirin jaridun jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin da darussan Ramadan. Duk kafin nan a dakaci labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mai magana da yawon gwamnatin Sudan ta kudu Michael Makui da sauran dukan mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar cutar COVID-19 su sha biyar sun kamu da cutar wadda coronavirus ke janyowa. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne mataimakin shugaban ƙasa na farko a Sudan ta kudu, Rick Mashar, ya bayyana cewa shi da matarsa Angelina Taini, ministan tsaron ƙasar sun kamu da cutar coronavirus bayan da aka tilasta wa mambobin kwamitin na coronavirus yin gwajin cutar. Makoyi ya ce mambobin kwamitin sun kamu da cutar ne a lokacin da suka gudanar da wasu tarurruka lokuta da dama a babban birnin ƙasar. A wani labaran daban kuma sama da mutum ɗari biyu aka kashe akalla wasu su ɗari uku kuma suka jakkata a rikicin kabilar da ya faru a makon da ya gabata a jihar Jonglei da ke Sudan ta kudu a cewar shugabannin yankin. Jami'ai a yankin sun ce wasu matasa ɗauke da makamai da ake kyautata zaton daga babban birnin Fibo suka fito su ne suka kai farmakin a ƙauyuka hudu a ranakun Asabar da Lahadi. A nan Amurka kuma shugaba Donald Trump na kara kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar COVID-19. Wannan zaben na ne abinda Trump ya faɗa kenan ya kuma ƙara da cewa maganin da aka daɗe ana amfani da shi shekara da shekaru wato hydroxychloroquine an san aikinsa. An sha gwada shugaban lokuta da yawa amma baya ɗauke da cutar. Babu wata kwakwarar hujja a kimiyyance da ta nuna cewa maganin na yin kariya daga cutar ko yana maganin cutar da coronavirus ke janyowa wadda ta kama akalla mutum miliyan takwas a fadin duniya. A jiya talata jakada na musamman akan cutar COVID-19 a hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya faɗi cewa cutar ta coronavirus za ta ci gaba da zama barazana ga jama'a har sai an samo rigakafi ko maganin cutar mai kyau. A wata hira da gidan talabijin ɗin Sky News na Birtaniya, Dr. David nabaro ya ce hakan na nufin akwai buƙatar duniya ta san yadda za ta ci gaba da rayuwa da cutar ta COVID-19. nabaro ya ce yayin da duniya ke mai da hankali akan neman rigakafi, kuma akwai alamun samun nasara. Hukumar WHO ta yi imanin cewa za a samu rigakafin tsakanin akalla shekara ɗaya da rabi zuwa biyu da rabi. Ya kuma ce dole ne a ci gaba da bin matakan yin nesa-nesa da juna da sauran matakan kariya zuwa lokaci mai tsawo. nabaro ya kara da cewa hakan ba yana nufin rayuwa ta tsaya ba ne. Ya ambaci kasashe da ke ci gaba da ɗaukar matakan kariya yayin da jama'a ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar Singapore, jamus koriya ta kudu da wasu kasashen da suka ci gaba Nabara ya kuma ce har yanzu wasu cututtukan na zama barazana ga jama'a kamar HIV da ke sanya AIDS wato cutar da ke karya garkuwar jiki. Ya ce ta tilastawa mutane canza ɗabi'unsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi ɓangarorin Afghanistan da ke faɗa da juna da kisa da kuma jikata farar hula sama da 430 a makonni shida da suka wuce, inda suka yi watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da ke kara farar hula. Rahoton da rundunar dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta fidda a jiya talata na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an Afghanistan da Taliban suka ba da rahoton barkewar sabon fada a larduna da yawa. inda bangarorin biyu ke zargin juna a kan kisa da jikkata farar hula. An samu rahoton cewa dakaran Afghanistan sun kai harin bam a wani karamin asibiti a jiya talata a lardin Kunduz da ke arewacin kasar a wani yunkuri na dakila wani hari na 'yan Taliban a babban birnin lardin da aka yi wa ƙawanya wanda shi ma ake kiransa Kunduz. ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce dakaranta sun kashe akalla 'yan bindiga arba'in abin da ya tilasta wa 'yan taliban ɗin tserewa amma bata tabbatar da harin da aka kai ta sama akan asibitin da ke yankin ba harin da aka kai ta sama ya lalata wani bangaren asibitin kuma an samu rahotannin mace-mace sau biyu 'yan taliban na mamaye lardin kundus a baya A jiya talata jami'an Pakistan sun faɗi cewa wani harin bom a bakin hanya da aka kai kan wani ayarin sojoji. A gefe guda kuma da wata gama da ta faru da 'yan bindiga a kudu maso yammacin lardin Bulukistan sun yi sanadiyar kisan akalla sojoji da farar hula bakwai. Wata sanarwar rundunar soja ta ce a wani lamarin dakaran soja da ke kan hanyar komawa sansaninsu bayan kammala aikin sintiri a daren ranar litinin. wani abin fashewa ya taɓa motocinsu ya kuma fashe sojoji shida da direbansu sun mutu murad malok da kusan shine mai magana da yawon kungiyar 'yan awaren baluchistan ya yi kirarin cewa kungiyar ce ta dasa bam ɗin a wata sanarwa da ya tura wa manema labarai ya faɗi cewa dakarun pakistan ɗin da aka kai wa harin suna gadon wasu injiniyoyin wani kamfanin sarrafa mai da gas ne a yankin A wani lamarin daban kuma, sojojin Pakistan sun ce wata musayar wuta da aka yi da 'yan ta'adda a wata gundumar daban ta Balukistan ta yi sanadiyar kisan wani soja sai dai sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba. dalla Jama'a yanzu haka suna ci gaba da yin amfani da amawali ko kuma kyallen rufe baki da hanci a wani mataki na kariya daga kamuwa da cutar COVID-19. da ma wasu nau'o'in cututtuka da ake ɗauka ta hanyar shakar iska waya Allah ta baki ne ko kuma hanci. Abdulwahab Muhammad yana ɗauke da ci gaban wannan rahoton. Sai dai kuma bincike na nuni da cewa irin waɗannan ƙyallayen rufe baki da hanci da ake kira da sunan amawali teloli kan ɗinka irinsu domin sayarwa a kasuwanni ko kuma a kan titunan manyan garuruwa wanda ba sa da ingancin irin waɗanda hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya WHO da kuma hukumar kula da tsaro tsabtar abinci da kwayoyi na najeriya wato nafdac suka amince dr rulwan muhammad shine shugaban hukumar ayyukan lafiya matakin farko a jihar bauchi to a gaskiya wannan abin da ake bakin akwai wayan da ya kamata a duniya gaba daya ka yadda da shi shine idan ka sa ka hura laita ko laita ko kandil idan ka hura zai mutu to kaga wancan duk wanda ake dinkawa da yadin nan yawancin su a gaskiya ba su da kyau kuma su masu hukuma masu kula da abinci da magunguna na najeriya wato nafdac sun aiko mana da magana cewa waannan abun ba sa karewa amma suna kare kura kura ka suna karewa amma ba sa kare kwayan cutan waje shiga dama ana amfani da shi a cikin jama'a ne da unguwanni da kasuwanni ake amfani da shi amma kaga mu da muke do mara lafiya a gaskiya ba a yarda mu amfani da irin wancan ba a dangane da sanin muhimmancin yin amfani da amawalin don kariya daga cututtuka da ake yadawa na ji ta bakin wasu 'yan najeriya ga kuma abin da suke cewa gaskiya yana da muhimmanci sosai saboda likitoci da manya-manyan hukuma ma'aikatan kiwon lafiya sun ba da umarni cewa yana kare yaduwan coronavirus abin ya yi tsada yanzu irin wanda aka yi standard wanda aka wanda likitoci suka tsarin amfani da shi yana yi tsada da in ka je chemist suka zaka sai shi kan 500 aka saya paket daya amma za a ce ma ya kusa dubu goma yanzu kusa so dubu goma sha biyar aka sai so ba kowa bane ke da daman saya irin wannan abin dole mutum ya fara dinkawa da kansu sunana bulak afsa ko me muhimmancin sa gare ki dalilin da yasa nake sawa shi ne aka ce idan hannunka ba tsafta ka bari ya je ko ido ko hanci ko baki kuma na riga na saba da kafin in sani zan ga hannu na ya je ko ido ko hanci ko baki ko goge zuba ko wani abu shi na shi to idan na rufe haka zai rage yawan hannuna da zan iya kai fuskata tun dama shi hannu kana iya sawa anan kasa a can kuma ka ɗauko cutar kasa so dalilin da yasa nake sawa sunana poloru ne eh to wannan da kamar yadda likitoci da masu aiki bangaren lafiya ko suna suke ba mu shawara cewa musa shi yasa nake sawa to amma na gana kan nan fa ba irin yawanci wanda aka saba kamar ba na ba naka baki ne ko na kasuwa ne kasa gaskiya na kasuwa ne don na nema na nema na rasa ne shine na gani masu eh, yan kasuwa suna sayarwa nasiya na siya yanzu kaman ka siya na na siya ɗari da hamsin to amma kuma an ce ai baya da inganci to kamar yadda na gaya ma na yi ta neman har na gaji kuma ranar na so shiga cikin jama'a ne shine kawai da na ga wannan na siya don gaskiya na nema na je su chemist da duk inda na ga kama za siyar duk ma na rasa shi yasa na na samu wannan dole ne dai ka saya kawai gaskiya dole na siya ne. Abdulwahab Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya. Mun gode Abdulwahab. A jamhuriyar Nijar kuma jama'a ne suka fara kokawa da rashin kuɗin yi wa iyalan su hidimar sallan ƙarshen azumin wannan shekara wani abu da suka alakanta da cutar gama duniya ta coronavirus da ta sa tattalin arzikin duniya a wani mawuyacin hali. Haruna Mamman Bako Jamuje. A daidai lokacin da azumin watan Ramadan na wannan shekara ke danna zuwa ƙarshe magidanta ne ke kokawa a nasu ɓangaren dangance da rashin kuɗaɗe na yi wa yara da mata kuma iyali kayan sallah da ake sawa domin zuwa sallar idi ko kuma domin zuwa gaida 'yan uwa da abokanan arziki wani magidanci alhaji sani mai kaset ya ja hankalin magidanta game da irin matsalolin da duniya ke ciki na tattalin arziki sanadiyar cutar mashakota coronavirus kenan ya kamata mutane su gane kuɗi ne babu ga yanayi da ya shigo wanga tailoli su ma yi hakuri da abin da sun ka gani kawai ba ta ɗumkin yara ma yanzu aka yi ba dan shi yanzu mutum abinci na shi ka ba mu gani to su mata yan kai na da gashi shi ba sai su taba nasu ji ba kuma sun ga abin da ake ciki ai ba jahilai bane ko suna cikin gidaje sun gani in ba ai babu da za a yi musu sai su bari su ga tun da duwar an kai in namiji na da ai bai hana mata te bai hana mata ne amma in ka kaga bai yi ba to macen da da hankali duka ta sani sai ta zauna su haɗa kai da mijinta ta gane babu na ta yi hankuli. su ma magidantan da na samu tattaunawa da su sun nuna irin matsanancin halin tattalin arzikin da cutar gama duniya ta coronavirus ta jefa su a ciki a wannan shekara inda ma suke ganin sai ta Allah ko da zai yiwu su iya samarwa iyalansu sabbin kaya na kawa domin sallatar ƙarshen azumin watan ramadan na wannan shekara. sunana aliyu muhammadu gidan kibiya don can da muka sallah ni yanzu da ganin nan ina da yaro guda hudu wanda kai min kuka ni ba sanar ma osun tana dan hali ba tafi dan musu ko da irin yan tagunan gana na osho ta samu su amma ni dai da dan dai ba wajen ubangiji ba ban da hali musu wanda yan taguna bale in sai musu yau wata yan takalma nan ga sanan da bale ita uwa ta san dai in dai samu tsaba da ba ta dan kulkula kula murtala abdu bayanin kan ka ga shekarar bana lamarin sai a hankali yanayin kasuwanci dai deja kowa da kowa ya ga yadda lamarin ya kasance na biyu masu dan nomi nomi na gandari in kan nura nan wasu ke samun da abin da sun kai bana an hana noman ba tare da an samu wasu kuɗi abin kishi ba shi ba a game al'umma a ce kwata kwata ba za a kai ba me amma na san kashi tamanin a cikin ɗari na mutane waɗanda sun saba kan dumke ka iske bana ba su samu sun haka shi ba yara sai su yi hakuri deja yaran kuma mun san mun iya mallaka su me amma masu ya su yi hankurin su ne mata yara yaro ka iya mallake abin ka ce mai sa'in tsunta ka wanke mai ka goge mai mai matsalar daga mata ta wasu matan ba su da lisai sunana alhaji ibrahim mai sai da kamiya ka sai wasu bore to kuwa sabin nan ka sukan dare cikin wanga wata tun kamu wannan wata babu kasuwanci babu kasuwanci kuwa sun tsaye na aiki kenan dan haka in ka gare mutum ya dimki to sai ya yi ta ne tun da koko yara da mata su waɗannan wada kasan ko babu na yi musu amma kai mai gida kan babu maki sai da kai hankuri watakila ko sai in kai ne da kuwa sabin nan ko matan ma da yaran masu tunani ko ba kai musu ba za a samu matsala ba wasu an samu matsala zamana shi to duk abin da gudana so kaya a zo a sai suwa kaga babu kasuwanci kenan dole game da wannan sallah sai an yi hakuri gaba daya duk da yake da saukin yaduwar cutar ta covid-19 ko covid-19 a jamhuriyar Nijar a halin yanzu har yanzu 'yan kasar na jin raɗaɗinta a harkokin su na yau da kullun abinda ya shafi hidimomin sallah na wannan shekara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murai amurka da daga birnin Kwanne a jagoriyar Nijar. Madalla Haruna, kada a sha'afa ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan ofishinmu da ke Abuja. Kafin mu kawo muku shirinmu na gaba a shakata da wannan. musamman ne daga ofishin muryar Amurka na Abuja a kan mitoci goma sha shida, ashirin da da Ga shirinmu na gaba. Masauraro Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Aisha Mu'azu ce take muku maraba a cikin shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. biye da shirin yanayi a makon da ya gabata. Dr. Mahmud Muhammad, ministan yanayi a Najeriya ya koro bayanai kan irin ayyukan da hukumar take yi a fannin lafiya. To shin, wasu irin ayyuka ma'aikatar yanayi take gudanarwa a fannin lafiya? Wannan ita ce tambayar da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya yi wa ministan. muna da ma'aikatan lafiya waɗanda bayan tun fil azal da aka faro lokacin mulkin mallaka akwai wanda ake ce ma duba gari sun yi aiki sosai a lokacin nan kuma har a gobe suna taka rawa muna da su a nan da yawa a yanzu haka daga lokacin da wannan annoban ta barke muna da ma'aikata irin waɗannan sama da dubu bakwai wanda an watsa su a dukkan ƙananan hukumomi na ƙasar nan don su faɗakar da mutane su ilmantar da su su ba su shawarwari na yadda za su guje ma yaɗuwar wannan cuta na yanda za su yi idan yau an ce ga wani yana da alamun wannan cuta ina zai je me ya kamata a yi na yanda idan an samu wanda yake da shi ya za a yi a kauce mishi don kar mutum ya kamu ko kuma ya zamana ya taimaka wajen yada ma mutane suna nan suna wannan ilmantarwa a yanzu haka ma maganan da ake yi bayan waɗannan dubu sama da dubu bakwai ɗin kwanan nan mun horar da mutum ɗari waɗanda su kuma za su horar da mutum dubu uku da za su ƙara shiga cikin ƙasar nan don ci gaba da ilmantarwa akan ita wannan cuta muna kuma raba kayayyakin kare kai kamar su irin wannan takunkumi sinadarin wanke hannu idan ba ruwa da sabulu kuma wani babban abin alfahari shine ainihin ma'aikatar muhalli tana da wani bangare nata wanda shi kanshi yana kirkiran wannan sinadarin wanke hannun wato bangaren mu na bincike akan gandun daji sanin kowa ne itatuwa suna ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samo magunguna ko turawa da zamu ga an kawo maganin wancan maganin wannan an sa shi a kwalba simil simil da kyau da shi in in ka bi diddigi za ka ga da yawa daga itatuwa aka samu waɗansu su to muna da wannan ma'aikatan saboda haka wannan ma'aikata tana taka rawa hatta wajen ƙoƙarin samo ayyuka domin dole a yanzu din da kuma an ga bayan wannan cuta wanda Allah da zamu ga bayanta wajen ƙirƙirar samo ayyuka. wuraren dango suka sake kunno kai a yankin gabashin afirka musamman ma kenya kuma mafi muni da aka taɓa fuskanta a kasar ta kenya cikin shekaru saba'in masanin ilimin kimiyyar noma da yanayi daga nijar dr abubakar mamman manzo ya yi mana bayani kan tushen waɗannan farin ɗango da kuma irin haɗarin da ka iya kasancewa ga kakar damuna a yankin gabashin na afirka musamman bisa la'akari da gargaɗin majalisar ɗinkin duniya kan yiwuwar samun matsalar ƙarancin abinci a sanadiyar waɗannan farin ɗango. Eh, annoba ce ta fara tun farin shekarar wannan ta dubu da ashirin abin da ya taso daga wajen kasashen arabia ne kamar kasar oman da yemen da kuma saudi arabia tun 2018 ne aka samu wani ruwan sama wanda ya sabka ba shiri to daga wannan lokacin ne warin nan suka yi ka yaduwa suka yi girma kuma har lokacin da suka kai suka zamanto kamar sun kai inda za su iya su bunkasa to a lokacin na ne an shiga dubu biyu da goma sha tara sai zamanto sun kaɗo wajen abin da shahi sudan somalia ethiopia kuma zuwa wajen ƙarshen shekara sha tara sai ga su wajen tanzania kenya uganda kwarin shekara ta ashirin a lokacin ne suka fara Ban kaɗowa wajajen nan eh, shi dai abin da ya kamata a sani bisa kan duka faran dango lalle fara ce wadda yake na da illa sosai ga duka wata eh, wani icce wata ciyawa saboda kamar a rana guda tana cin eh, ciyawa da ta kai yaunin jikinta kenan in ka ɗauki fara komin girmanta in ka ɗauka kenan in yaunin jikinta eh, gram biyu ne tana cinye gram biyu a wuni guda kuma abin da za a sani shine cewa a wajajen nan da muka yi magana a kaman kenya tanzania uganda da sauransu he zamanto cewa yanzu shibka lokacin nan ne na watan eh, april da suka yi fara shibka na tunda damuna biyu gare su kuma eh, damunansu ta biyu wadda suke kama daga watan april ne to a lokacin watan february duka zuwa uh, march lokacin nan ne horon nan ta shigo wajajen kenan ka gani da akwai ɗarɗar na mize faru inda mutane suka zo suka fara noma kuma suka yi shuka abun ya hutu. kenan horon iya abin da lokaci ya bamu damar kamu kenan. Sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin yanayi da muhalli idan Allah ya bamu iko. A madadin bakin namu da wakilin mu Nasir Adamu El Hikaya sai Julie Gladys Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Aisha Ma'azu ke cewa ku huta lafiya. ma'asala. makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Lokaci yayi da awul garba zai ba mu sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. matashin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar Lumisaje ta kasar Kamaru an da a farkon shafin ta talabata mana cewar jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Maurice Kanto ya nemi ganawa da ministan cikin gida na kasar Musa Atangaji an da ministan ya ce yanzu dai ba shi lokacin da zai saurare shi sai kuma jaridar Mutation ta ce ta hango mana cewar yanzu dai cutar COVID-19 tana ci gaba da ruruwa kamar wutar daji a fadin kasar tun da gwamnati ta sassauta waɗansu dokoki a kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar jaridar economy an da ita kuma ta fayyace mana cewar masu gidajen otel-otel yanzu haka sun fara kokawa kan yadda suke fama da rashin kusurwami musamman ma a yayin da wani cuta ta covid-19 ta bullo a cikin kasar kamaru sai kuma jaridar exception an da ita kuma yaba wa gwamnatin shugabe ta yi wajen kokari da take yi na gina waɗansu yan tagwayen hanyoyi masu tsawon kilomita da hudu tsakanin birnin cinikayyar kasar kamaru duwala zuwa fadan gwamnatin kasar kasar jamhuriyar chad in jamaina domin inganta kasuwanci a tsakanin kasashen guda biyu jaridar emergence kuma shagube ta mana kan yadda mata suke kokawa a yayin da ake kame mazajen su ba bisa ka'ida ba a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru an da rikici ya kici ya yawa yau shekaru hudu kenan sai kuma jaridar kamarun tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar bangaren ilimin kasar jamhuriyar kamaru ta bayyana ranar ɗaya ga watan yuni 2020 an da ɗalibai za su koma makarantunsu kasancewan kulle makarantun da gwamnatin ta yi domin bullar cutar covid-19 a faɗin ƙasar sai dai waɗanda suke ajin jarabawa ne yanzu haka za su koma domin su gudanar da ayyukansu jaridar reference kuma ta ce ministan kuɗin jamhuriyar kamaru musa louis mataze ya gana da shugaban cibiyar kasuwanci na ƙasar kamaru domin jin koken 'yan kasuwa kan matsalar da suka faɗa yayin bullar wannan cuta ta coronavirus a ƙasar za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar du sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru anda ta ce 'yan sa kai da 'yan kato da gora yanzu dai sun cafke waɗansu 'yan ta'adda guda uku wanda ake cewa maharan boko haram ne a kan iyakar ƙasar jamhuriyar kamaru da ƙasar tarayyar najeriya Mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. A yanzu sai shirinmu na ƙarshe darussan Ramadan. Sunana Abdullahi Balalau, shugaban ƙungiyar jama'atu ya zara bid'a wa kamata sunna. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka, lokaci mai tsada, a rayuwar musulmai lokacin azumin ramadan da yawa daga cikin al'ummar musulmi waɗanda aka yi azumi da su bara bana ba da su za a yi ba allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsu muna addu'a allah ya gafarta musu mu da muka saura muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya wa rayuwar mu albarka kuma ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa azumin ramadan na da darasi mai yawa babban darasinsa allah ya wajabta wa al'umma yin azumin ramadan qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum as kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ko masu imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suke gabanin ku Allah ya yi haka ne ko za ku tsare dokokinsa kenan ba mu muka fara azumi ba al'ummomi gabata sun yi azumi to muku yin azumin nan zai zamanto akwai darasi a cikinsa babban darasin da ke cikin watan azumin ramadan akwai haɗa kan al'umma musulmi duk inda musulmi suke a duniya suna yin azumin a lokaci guda cikin wannan wata na ramadan duk wanda ya azumin ba a ramadan ba ba a kiran azumin a matsayin azumin ramadan kenan kaga an samu haɗin kan al'ummar musulmi allah ya kamu lokaci ne na addu'o'i da ake karban addu'a allah ya kamu lokaci da allah yake yanta bayi wanda sun cancanci zuwa gidan wuta sai allah ya ce na yi muku rahama yanzu kun zama 'yan aljanna ya ake samun wannan sai an dage shi yasa manzo allah ya ce man kama ramadana imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsaya cikin watan azumin ramadan yana mai imani yana mai neman lada za a gafarta mishi duk abin da ya aikata na zunubi da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na musamman daga ofishin muryar amurka da ke abuja a madadin dukkanin ma'aikatan muryar amurka ni madina dauda da na gabatar da shirin nake sallama da ku mu wani lafiya Bonjour, au micro